This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murar Amurka ne kuke sauraro kan mitoci 19-41-16 da mita 49 da mita 60 da kuma kan kilohaz 1530 a matsakaicin zango. masu haron ma jamhuriyar Nijar suna yajin shirye-shiryen nan kai tsaye ta tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da murai arewa da alol da kuma niyyar dukkan su fa a zangon FM za ku iya masu haron wannan tasha ta hanyar sadarwar intanet da voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. jama'a masu haron masu salamu alaikum tare da bello habib galadanci da sauran abokan aiki sahabo imam aliyu ke farin cikin gabatar da shirye-shiryen a safiyan nan kakanun labarai to haji sahabu ana fa kira ga shugabannin duniya akan su taimaka wajen yakar ebola ita kasar turkiya ta ce ba za ta taimaka wa kwarda ba a yankurinta na kare garin daga mayakan isil shi ko shugaban hong kong ya zargi wasu da ke da alaka da kasashen ketare wajen rura wutar zanga-zanga to allah kyauta to muna da zaton cewa wa'annan da muka zanna da su sun san abin da ake yi kuma su mutane ne na hannun daman eh, imam abubakar shekau ambasada hassan tukur hadimin shugaban najeriya kan shawarwari da suke da kungiyar boko haram wasu mazauna jihar borno sun bayyana ra'ayoyinsu kan ikirarin tsagaita wuta da kungiyar ta boko haram ta kulla da gwamnatin najeriya a niger kuma an yi taron hana fitinun tsakanin addinai sannan daga bisani mu kawo muku shirin ciki da gaskiya na ibrahim alfa ahmed da farko sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran duniya tukuna. Jama'a taron assalamu alaikum. Barkanmu da asuba ga cikakkun labaran duniya. ƙungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa mai suna Oxfam na kira ga ministocin harkokin wajen tarayyar Turai akan su ƙara himma wajen yaƙar ƙwayar cutar Ebola, cutar da a cewar Oxfam ɗin ka iya zama bala'i mafi muni da bil'adama ke fuskanta a wannan ƙarni. shugaban kungiyar ta jin kai da ke birtaniya mark goldring ya kira akan a ƙara adadin sojoji da kuɗaɗe da ma jami'an kiwon lafiya a saliyo gini da liberia ƙasashe guda uku da annobar ta fiye barna goldring ya ƙara da cewa duk ƙasar da bata taimaka wajen yakar ebola ba to tana saka rayukan jama'a ne a cikin haɗari a wata buɗaɗɗiyar wasiƙa da ta rubuta wa kamfanin bbc jiya lahadi shugabar liberia ellen johnson sirleaf ta ce yakar ebola alhakin duk ƙasashen duniya ne ta kara da cewa bai kamata duniya ta tsaya tana kallon mutan yammacin afirka suna wahalar ceton rayukansu daga ebola ba hukumar lafiya ta duniya ko who a takaice ta ce mutane sama da biyar ne suka rasa rayukansu daga ebola a yammacin afirka ƙwararru a kiwon lafiya sun yi hasashen cewa wasu ƙarin bai ka iya rasa rayukansu kafin ƙarshen wannan shekara hukumar ta kara da cewa za ta binciki dukkan matakan da aka ɗauka na yaƙi da cutar bayan an shawo kanta a lokuta masu zuwa Ƙasar Turkiyya ta ce ba za ta baiwa mayakan Kurdawa makamai ba a daidai wannan lokaci da Kurdawan ke fafatawa da mayakan ƙungiyar ISIL domin kame iko kan garin Kobane da ke kusa da iyakar eh, Turkiyya. shugaban turkiyya recep tayyip erdogan jiya lahadi ya kira ga mayakan kurdawa da ke fuskantar kalubale a matsayin iri ɗaya ne da jam'iyyar ma'aikata ta kurdawa ko kurdistan workers party da ke fafutukar tsawon shekaru 30 domin neman yancin mulkin kai daga turkiyya wadda kuma mayakanta suka sha lugujen wuta daga turkiyya a makon da ya wuce Turkiyya da amurka na yi wa jam'iyyar ma'aikatan kallon ƙungiyar ta'addanci erdogan ya ce ba daidai ba ne a yi zaton gwamnatin Turkiyya za ta amsa gayyatar da amurka ta bada na irin wannan gudumawa ba za mu amince da taimakawa kurdawa ba an ci gaba da aron gama a kobani inda jaman amurka suka bayyana cewa jiragen yakin sama na haɗin gwiwa ne suka kai hare-hare sama da takwas a kan shingayen isil a siriya cikin dare inda aka kai hare-hare har shida a kobani Ƙungiyar lura da hakkin bil'adama ta ƙasar Siriya da ke Birtaniya ta ba da rahoton cewa mayakan sa kan sun yi asarar rayuka da yawa daga ranar Asabar zuwa Lahadi inda aka kashe mayakai 35. Mayakan Kurdawa suka rasa mutum bakwai. A safiyar jiya Lahadi ne mayakan suka sassauta gulgujen wuta da ake a birnin amma wakilin muryar Amurka Scott Bob da ke bangaren Turkiya ya ce an ci gaba da harbe-harbe da rana inda rokoki suka sauka a yammacin Kobani wasu kuma a kusa da bakin iyaka da Turkiya. shaidu daga bangaren kurdawa sun gaya bawa cewa an samu sassaucin yanayi a kobani inda ya kara da cewa mayakan kurdawa sun yi nasarar kame ikon wasu ƙauyuka da ke kusa da birnin na kobani a halin da ake ci kuma a makwabciya iraki kasar australia ta bayyana cewa ta cimma daidaituwa game da aika sojojin kundin balanta su mai tan zuwa Iraƙin domin taimakawa yaƙi da ake da ƙungiyar ISIL. Sojojin Australia sun yi ta jira a haɗaɗɗiyar daular Laraba kafin gwamnati ta Iraki ta ba su kariya a shari'ance domin shiga ƙasar da gudanar da ayyukan soji. Labaran duniya ake sauraro daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. da madalla shugaban Hong Kong ya zargi wasu da ke da alaka da kasashen ketare wajen tayar da zanga-zangar kudin demokuraɗiyya a yankin da ke karkashin China. a tattaunawa da aka yi da shi a yammacin jiya lahada ta gidajen talabijin kai tsaye long cheng ying ya ce zanga-zangar da aka share makonni ana yi ba mutanen hong kong ba ne kawai suka shirya ta sai dai kuma bai ambanci sunayen kasashen ƙetare da ƙungiyoyin da yake tunanin suna da hannu wajen zafafa wannan zanga-zanga ba kalaman shi dai sun zo ɗaya da waɗanda ake yadawa a kafafen yada labaran gwamnatin china da ke zargin amurka da wasu kasashen ƙetare da suka hannu a wannan zanga-zanga a safiyar jiya lahadi ne 'yan sandan hong kong sun yi aron gama da masu zanga-zanga lamarin da ya kara zafin zaman tankiya tsakanin gwamnati da ɗaliban da ke kwaɗayin demokuraɗiyya 'yan sanda da yawa ne suka ko wanda suke ɗauke da sanduna da kuma hulunan kwano suka dana ta kan masu zanga-zanga a yankin hong kong kuma kamfanin dallacin labaran ap ya ce mutane guda 20 ne aka ta a wannan lokaci fararen hula hudu ne aka kashe a sabon fadan da ya barke tsakanin sojojin ukraine da 'yan aware masu goyon bayan rasha a gabashin ukraine yarjejeniyar tsagaita wuta da kulla a watan da ya wuce ya yi aiki a duk fadin yankin banda donetsk da ke hannun 'yan aware inda sojojin ukraine da mayakan sa kai suke ci gaba da aran gama a kullum domin kwace ikon tashar jiragen saman garin da har yanzu babu bangaren ke rike da shi ana kyautar zaton ukraine da rasha za su koma kan teburin shawarwari a mako mai zuwa da niyyar kawo ƙarshen tawaye da 'yan aware masu goyon bayan Rasha suke a gabashin ukraine wakilai daga kasashen rasha da ukraine da mata rayyar turai ne za su gana a birnin brussels to a ƙarshe jami'a koriya ta kudu sun ce dakarun tsaron iyakar koriyoyin guda biyu sun yi musayar wuta jiya lahadi a takaddama ta baya bayanin ta barke tsakanin bangarorin guda biyu ma'aikatar tsaron koriya ta kudu ta ce an fara harbe-harben ne a lokacin da wasu sojojin koriya ta arewa suka tankari iyaka da ta raba kasashen guda biyu kuma ba su ja baya ba bayan harbin gargadi da koriya ta kudu ta ce ta yi musu wata sanarwa da koriya ta arewa ta bayar ita kuma ta ce sojojinta sun mayar da martani ne kuma wannan arangama ya sha da tsawon mintuna goma ba bangaren da ya ba da rahoton samun barna To labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashin Hausa na murar Amurka a nan Washington DC. Duk da zargin cewa kungiyar Boko Haram ta keta yarjejeniyar tsagaita wuta da aka ce ta kulla tsakaninta da gwamnatin Najeriya ta wajen kai sabbin munanan hare-hare a jihohin Borno da Adamawa, rahotanni daga gwamnatin da ke abuja na cewa yau litinin ake sa ran ci gaba da tattaunawa tsakanin wakilan gwamnati da na kungiyar boko haram a ƙasar chadi kan hanyoyin da za a bisa saki 'yan matan nan su fiye da metan da kuma tabbatar da zaman lafiya mai dorewa a hirar da muka gabatar muku ranar juma'a wakilin sashen hausa umar faruk musa ya tambayi hadimin shugaba gullak jonathan hassan tukuru ko sun amince da wakilan boko haram da suka tattauna da su to mu muna da zaton cewa wa'in da muka zalla da su sun san abin da ake yi kuma su mutane ne na hannun daman eh, imam abubakar shekau kuma ganin cewar watakila an yi wannan abun da sani ko a sa idon shugaban kasar chadi idris debi kana ganin dai kamar ba za a samu wata matsala ba ganin irin muhimmancin da kasar chadi ke da ga wannan gwagwarmayar da ake yi ta yan kungiyar boko haram kenan ko? eh to ah, daman su su mutanen da su dan alu sunna su suka nemi shugaban debe ya sa baki a wannan magana eh, wasu sun tatta da kayan baya sun juya wai haɗa kai baya an ce su fito sun bubbuya sun kafi kowa jayayya ku fito fili ai gogayya ra'ayin kirki mai rinjaya Daga jihar Borno inda nan ne tungar kungiyar ta Boko Haram jihar da kuma tafi kowace a yankin fuskantar tashe-tashen hankula sakamakon wannan kungiya mazauna yankin sun bayyana ra'ayoyinsu dangane da irarin sulhun nan da aka ce an kulla da kungiyar ta Boko Haram. Kamar yadda za ku cikin wannan rahoto da Haruna Dauda biyu ya aiko mana. Najeriya ba fili ne sai Chadi. Na ɗaya abin da yake faruwa shine a Chadin da suka je suka haɗu da yara a cikin wa'annan state guda uku north east din waye ne representative na talakawa a cikin wanda yake wakiltan wanda yake wakiltan talakawa cikin wannan abun babu da ciki to me kuke ta baba ne game da wannan batun sulhu ko da shi aka yi maganar sulhu sai kuna nuna cewa karan ba mai yiwa bane mun gaji da gafara sa ba kaho duk wanda yake Najeriya akwai lokacin da har mutanen barro da Yobe da Adama suna murna akan cewa an ce za a yi sulhu za a yi sulhu daga baya kuma me yazo ya faru har ya zo ya fi na da gwamnati tarayya abin da yayi Allah ya sa ya zama abin da an yi da gaskiya ba yaudara an ce bakiya ba baki ba don biya wani bukata na kanka kayi abin ba zai yi sari ba saboda haka muna jira gwamna mu ya fito ya yi magana duk abin da yake gaya mana mu goya mishi baya a yanzu fatan mu dai muna roƙon Allah Allah ya tabbatar da subhanahu wa ta'ala da gaskiya ne Allah ya muna da imani wannan abu zai zo ya kare ko yaushe zai zo ya kare kuma borno zai koma koma fis kamar da na da to wannan al'amari mu dai muna kallo abin da muna da addu'a Allah ya tabbata ya tabbatar wannan abu kuma abin da suka in yana da kyau in sun yi dai yana da kyau kuma Allah ya tabbatar Allah ya sa zuciya su imani wannan abu yi gaskiya a cikin lokacin da nake aiko da wannan rahoto ne dai na samu labarin cewa waɗannan mahara sun sake kai hari garin Dambuwa sai dai har zuwa yanzu babu wani cikakken bayani daga hukumomin tsaron jihar ko kuma kuma rundunar sojan kasar da kasari kan bada bayanai ga manema labarai game da al'amuran da ke faruwa a yankunan nasu haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya bisa gaskiya gaida Haruna Dauda biyu. A ƙoƙarin hana irin tashe-tashen hankula da suke aukuwa a Najeriya da sunan addini, ƙungiyoyin addinin Musulunci da na Kirista a ƙasar Nijar sun kira wani taro da zammar hana irin tashe-tashen hankulan da suke aukuwa a kasashe makwabtan aukuwa a ƙasar ta Nijar. Ga Shuaibu Mani da rahoto. ko a wannan karo haɗakar mabiya addinin islam da na kirista ne suka yi kai guda domin zartar da taro da zai ba da sukunin kawo rigakafin faɗan addinai ustaz malik shine jagoran tsaro wannan taro hakika addinin musulunci addini ne wanda yake kira akan salama ba wai ga musulmi kawai ba bal yana kira ga baki daya da musulmi da wanda ba musulmi ba su zanna lahiya domin allah subhanahu wa ta'ala yana cewa a cikin suratul mumtahina aya ta takwas allah subhanahu wa ta'ala yake cewa la yanhaakum Allahu anil ladina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarihim an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim inna Allaha yuhibbul muqsitin Allah yake cewa a cikin waga aya Allah subhanahu wa ta'ala bai hane ku ba akan wanda basu cutar da ku ba kuma basu hitar da ku ba daga cikin gidaddajin akan ku yi mi ku kyautata musu ko akan ku yi adalci ta tare da su saboda shi Allah yana son wanda suke tabbatar da adalci to an ga mutane wanda muke zane da su a cikin wannan gari namu na maraɗi da ma wannan ƙasa tamu ta Nijar suna kamanta adalci bakin gwalgwado wajen su zanna da mu lahiya to don haka muwa musulmi wajibi ne gare mu zanna da su lahiya domin muna ganin irin rigingimin da ke horowa a cikin kasashe wanda suke makwabtaka da mu muna fata ga Allah subhanahu ta'ala ya kare mu ya kare kasar mu gabaki ɗaya kan wannan abubuwa su haɗu a cikin wannan ƙasa tamu ta Nijar gabaki ɗaya to ai wannan abin diba ne faɗuwa ce ta zo daidai da zama ganin sabanin da ke abu kowa cikin waɗansu kasashe wannan dogon tsinkaye da aka yi yayi kuma abu ne mai tasiri in je Pastor Idris Sale na ɓangaren mabiya addinin Kirista To gaskiya wannan manufa tana da kyau. Bahaushe ce zaman lahiya ya fi zama ɗan sarki. Mun ga muhimmancin zaman lahiya idan mun dubi kewaye da mu. Mun ga yadda mutane sun tara dukiyarsu suna da gidajensu kyawawa suna da iyalansu. Amma saboda babu zaman lahiya waɗansu muna ji suna kwana a duwatsu waɗansu suna can a daji saboda babu zaman lahiya. To mu sai ka ce wannan ya zama wani abin farin ciki gare mu mu da muke da sauran zaman lahiya mu riƙe shi mu kuma ɗauki dukan matakai mu bi yadda za mu inganta shi har mu ci riba shi yadda Allah ya nufe mu ci riba shi. Sha'imani murya Amurka daga maraɗi jamhuri Nijar. Masallaci ka je coci ya fito duka kun ku gaisa sai ku ce an tashi kallau yau lafiya. kuma shine don ɗaya kuna tare da sashin hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc za mu kawo muku shirin ciki da gaskiya kamun nan ga wannan sako wanka ko shan ruwan gishiri baya maganin cutar ebola abin yi kawai shine kada ka yi mu'amala da wanda ya nuna alamar cutar da ya hada da zazzabi mai tsanani ko jan ido ko amai ko kuma ciwon ciki. Ka wanke hannunka da sabulu akai-akai musamman ƙarƙashin farcinka. Idan kuma babu sabulu, sai ka rika amfani da ruwan wanke hannu. Ka yi amfani da safar hannu wato glove lokacin da kake kula da waɗanda ke ɗauke da cutar. Ka dafa nama sosai, ka kuma guji cin naman daji. Ka sa rigar kariya da safar hannu duk lokacin da kake taɓa dabbobi. Kada ka taɓa wanda ya mutu da cutar Ebola. Yan kunne ya ji, gangan jiki ya tsira. Sako daga cibiyar yaƙi da cututtuka ta ƙasa da ƙasa. Ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC karfe ɗaya da kusan minti goma sha bakwai ga Ibrahim Alfahamed da shirinmu na gaba. ba da wasu kuɗi in ka ji kuma su dauke shi ka yi kaza ko kuma ka da an yi abu za ka kai hakan nan. da yau za a ce kai fakin kai fakin daga yin fakin sai kenan sai ka ci kawo abu da yaƙi sai ce aje aje ka awa ɗaya awa biyu don saboda tsabar rashin sanin mutuncin hakkin ɗan adam domin wani bai bayar wulakanci za masa ma ya bada kuɗin ya bayar kawai fasu da Allah wannan shine kawai abin da ke faruwa a Najeriya sai ka sadakar da albashinka orin AO admin officers sai ka sadakar da albashin ka din baka da shi cash sai ka ba su check dan baka ba da return nan ba din ka dawo sai a ce wayan sa sunan ka blacklist that blacklist sai ka gani an hada sunayen ku sai a kai headquarter sai a maku dumop na ku sai dumop na ku sai a raba ku yobe mai jama'a assalamu alaikum yau za mu shiga babi na biyu kan batun 'yan sanda a makon da ya shige da muka gabatar muku da hira da dan majalisar wakilan tarayya kan shanun 'yan sanda mun ce a yau za mu ji korafin da jama'a suke yi kan batun da 'yan sanda to ashe su ma kansu ƙananan 'yan sanda da aka fi zargin sun kai wuya kuma akwai da yawa daga cikinsu da suka nemi su gaya mana abubuwan da suke faruwa na zahiri da kuma dalilan da ya sa waɗannan abubuwan suke faruwa za mu ji ta bakin wasu daga cikin waɗannan 'yan sanda waɗanda duk za mu sauya muryoyinsu da sunayensu da wuraren da suke aiki to amma bari mu faro da wannan ɗan kasuwa da shi ma muka sauya masa murya. To haka ne kan kasancewa idan sun zo za su ce a basu za su zo su same ka kana sana'an ka ka ba da na mai ko kuma ka ba da wasu kuɗi in ka ji kuma su ɗauke su ce ka yi kaza ko kuma ka yi ainihin abu kaza da kai hakan nan ya zamto dole da ke ta bayar saboda gudun kada wani abu ya faru sukan zuwa to su ce a ah, oga ya aiko su dole a dauka a ba su ko kuma ya zamto ko da misali kana sai da mai ne a zuwa ce sai ka sa lita ɗaya in kuma kaji a ɗauki mai ka tafi da shi da sauransu suna ce mana mu bayar akwai bibi oga ya aiko su sai mu dauka mu ba su saboda gudun kada wani abu ya faru a ƙarshen mako sukan zuwa suke karɓar return suna karɓar wasu abubuwa haka nan saboda cewa nan saboda sana'an da ake to babu wanda baya shafat abin da ya shafi masu sana'an kai masu sai da mai kamar mazan black market da sauransu zuwa masu sana'an bola da makamantansu kuma mun sani ba dai zamu ga dai kawai dai suna yi ne saboda ba ba mu da karfi ba kuma yadda aka yi in suka gane cewa zan kai karan su kuma ai wani fitina sabuwa ya tashi dai su dauki mataki a kai dai su su kama ka ko kuma dai su dauki matakin da mahaifa hakan ko kuma dai ya zama sun zo sun kulla maka wani shirin da ba za ka iya fitar da kanka ba wannan batu na tsoron irin sharri da dan sanda ke iya kulla wa mutum na daga cikin abubuwan da suke sanya su ma direbobi da sauran jama'a masu bin hanya suke bayar da cin hanci a latilas ga 'yan sanda a kan tituna. a sunana alhaji abu muhammad gani shugaban kungiyar matsakaitan dottawa ta north east zone to kamar dai mu da yake mu su 'yan sanda sun riga sun san mu amma abubuwan da muke gani a idon namu a gaskiya mu kanmu ba ma jin daɗinsa domin abin kunya ne a najeriya kaga ma'aikaci ya zo akan hanya iya roƙo alhali ana biyansa albashinsa kuma gwamnatin tarayya ta ba da kuɗi don a wadatar da su da abubuwa na ci gaba da kuma ƙara musu albashi na taba dawowa daga kano da daddare sai na zo na samu wata mota ta yabo 'yan ƙaura sai wasu 'yan sanda sai suka tsaye da su da suka tsaye da su sai na tsaya sai na ta me ke faruwa sai suka ce ai an da mu an ce kowa ya kawo naira dubu ɗaya sai na ce na kira shi ɗansa na ce masa kai sajin zo mana menene wa'annan mutanen suka yi sai ce a babu babu babu sun ce aka gaya mini gaskiya sai na kira ɗaya daga cikin fasinjojin mota na ce wai sun tare mu saboda za mu tafi yola wai mu bada dubu ɗaya ɗaya na ce to yanzu wannan abu ne doka ne sai suka ji tsoro sai suka salle mutanen suka tafi a ganin gaskiya wannan abu ya riga zama ruwan dare a najeriya domin ba inda za ka je kaga wajen 'yan sanda ba sa karban kuɗi wannan ba zai taɓa yiwa ba a najeriya wani ya riga zama ruwan dare to ai ko baka bar ba za a wulakanta ka domin kuma wani gudun wulakancin yake yake ɗauka yake bayarwa domin saboda ba kowa ne ya zamanto mai ilimi wanda ya san wannan rubutun ba ma da ya zo a ce kai fakin kai fakin daga yin fakin sai kenan sai ka cika wani abu da ya sai ce aje aje ka awa daya awa biyu don saboda tsabar rashin sanin mutuncin hakkin dan adam manyan masu karɓa bulanta su kanon da ka basu ajeji ai manyan masu suna karɓa wanda akwai wanda ma suka ce su return suke kaiwa ma to kaga wannan abu kaga ba zai yiwu ba tunda babban iya karɓar balanta wanda aka tura shi a jeji iya shan rana ruwa ya dake shi ya wuni bai karɓa balanta na wanda yake obis ma yake karɓa domin wani bai bayar ba wulakanci za masa ma gare ba da kuɗin ya bayar kawai fasu da Allah wannan shine kawai abin da ke faruwa a Najeriya wani batun da kusan kowa yake magana a kai shine cewar su 'yan sandan da ke karɓar na goro a hanya ko a caji ofis idan an je beli ko an kai ƙara su ma manyansu ne suke sanya su a saboda dole sai ɗan sanda ya kai wani abu kafin a tura shi wannan aiki abin da suke kira return a turanci daya daga cikin 'yan sandan da suka yi mana magana wani da ɗaɗɗe ne a rundunar kwantar da tarzoma ko kuma mobile police wanda ya nuna baƙin cikinsa kan abubuwan da suke faruwa suke kuma tilasta musu yin abubuwan da watakila idan suna samun haƙƙinsu daga wajen manyansu ba za su yi ba. A ta gefen corruption kuma wanda ka a zuka ta ka ce an ce yan sanda kan titi masai sun ba da wani abu kafin su je wurin aiki kwa shaka na yi kusan shekaru takwas a gidan mobile kafin in fitan je special duty sai ka sadakar da albashinka kuma wurin AO admin officers sai ka sadakar da albashinka din baka da shi cash sai ka ba su check din ka zo ka tafi din an biya salari sai su cire kuma a can nin sai su sake ce maka wai go for me can company tana biyan ka kamar shell suna biyan shell suna biyan wani suna biyan 75,000 bai kai za ka je ka sainin wannan kudin sai abin takaici shine bayan da ka sa wannan kudin sai gan kudin za baka watakila dubu talatin da biyar ne sauran duk wai ya tafi a return dan baka ba da return nan ba in ka dawo sai a ce wayan sa sunan ka blacklist that blacklist sai ka gani an hada sunayen ku sai a kai headquarter sai a maku dumop na ku sai a dumop na ku sai a raba ku yobe duguri. sai a kai ku a wurin abin da ya zama hakinka to shin shine yanzu kaga mu a yanzu ko an ce mana gashi ta kwana a can kagan kowa ana so a je din eh. amma kowa yana tunani da cewa a'a bayan da na je din na je na rasa rai na fa me zai faru amma da ce mun gan ga na farko ya rasa rai shi mun ga an ɗauka ka iyalin shi mm. mu kamar mu mobile mun riga mun ce we are ready to die for Nigeria 24 hours sovereign aikin mu mun riga mun rance mm. ba bambancin addini ba bambancin kabila duk aikin da aka ce mu yi za mu yi shi kuma ni a yau ba zan ce da na sani da shigan aikin nan ba shi ni kofura ne yanzu albashi ta na kai tun 2001 na shiga na police amma yanzu albashi ta dubu arba'in da shida ne wani lokacin ganshi da bakwai sai in ji mate nawa usuni ya karba da takwas in ji mate nawa kasina ya karba da takwas sai in ji na a karshen ma na je promotion course mun je promotion course gashi yanzu an fara promotion course promotion course nan suna ne don kun je dama akwai allowance don mun je mamako a bamu allowance din kafin su karbe ka can za mu je da fa alka document za a ce muku dubu biyu ko dubu uku uku don baka document ba Allah ya sa kai ne ka setting question din ka amsa question din mm. za a fail naka za a rubuta maka cewa he intentionally refused to pass eh wai kai eh. intentionally eh. you refuse to pass wani wani turancin police kenan mm. to din wancan ya shiga fa naka dan dai ba Allah da kanshi ya cire maka file ba mm. duk babban dan sanar da ya gani za a yi saki ne sai a ja fa din a gefe ba ba da haɗin kai ba mu kuma yanzu da ce dan sanda muna da union watakila da mun magance wannan abin da kan amma da yake ba mu da union mu mun dogara ga Allah din dai manyan Najeriya ba za su ji kukan mu ba mu wannan abun da muna ma manyan mu addu'a cewa ubangiji Allah ya shirya su ubangiji Allah ya shirya su shin da yake Allah sun ki shuruwa nan ba za mu sake musu addu'a ubangiji Allah ya shirya su ba sai dai mu dinga la'ananta su wannan dan sanda da sauran waɗanda suka yi magana sun tabo wasu batutuwan da dama da jama'a suke kuka a kai tare da yin bayanin dalilan da suka sa abubuwan nan suke faruwa ga misali so wannan abin ya zama mana da abin bakin ciki so ko na cikin mota na kai cikin point da ake zagin yan sanda ba na gan laifin passengers ba domin me an ce bin na gaba shine bin Allah to din za mu bi su da irin wannan halin ka gan kamar ta gefen ba da bele don na yi aiki a kafin shiga mobile wannan kudin da ake ce IPO yara suke karba hannun mutane ba son yaran bane doka ta ce beli baka kulle mutum sama da awa goma sha awa 24 ba kuma beli free ne za a nema label somebody a bada belin ka pending lokacin za a neme ka a kawo ka eh, amma sai ka gan yanzu a ce maka da cewa ka son karɓar belin na wanka eh, ya maka dubu hamsin sai ku koma kuna ciniki har ku zo shi wancan da shi ke IPO din abun mamaki ma abin takaici ma din ya kai kan shi za a ci mishi kowanne dubu daya yana da naira dari to ka ba da belin dubu dari an baka dubu goma ba zai shiga nunka ba sai a ce a bashi dubu uku ko dubu me zai yi da kuɗi. Ciki da gaskiya kasance da mu a mako mai zuwa. Mu kuma kasance da mu ranar Laraba domin jin maimaitawar wannan shiri a halin yanzu kuma ga tashin kanin labarai kafin mu sallama da ku baki ɗaya. To kun ji cewa kungiyar agaji ta ƙasa da kasa mai suna Oxfam na kira ga ministocin harkokin wajen tare Turai akan su kara himma fa wajen yakar kwaya cutar Ebola, cutar da a cewar Oxfam ɗin ka iya zama bala'i mafi muni da bil'adama ke fuskanta a wannan karni shugaban kungiyar ta jin kai da ke Burtaniya Mark Goldring ya kira akan a kara adadin sojoji da kuɗaɗe da ma'aikatan kiwon lafiya a Saliyogin da Liberia kasashe guda uku da ah, Ebola ta fi lalatawa. Gordon ya kara da cewa duk kasar da bata taimaka wajen yakar ebola ba to tana so ne ta saka rayukan jama'a a cikin hadari ita kuma kasar turkiya ta ce ba za ta baiwa mayakan kurdawa makamai ba a daidai wannan lokaci da kurdawan ke fafatawa da mayakan isil domin kame ikon birnin kobani da ke kusa da iyakar turkiya shugaban turkiya recep tayyip erdogan jil eh, lahadi ya kira mayakan kurdawa da ke fuskantar kalubale a matsayin iri daya da na jam'iyyar ma'aikata ta kurdawa shugaban hong kong ya zargi wasu da ke da alaka da kasashen ketare wajen tayar da zanga-zangar kwaɗayin demokuraɗiyya a yankin da ke karkashin china a ƙarshe kuma fararen hula guda hudu ne aka kashe a sabon faɗan da ya barke tsakanin sojojin ukraine da 'yan aware masu goyon bayan rasha a gabashin ukraine ɗin yarjejeniyar tsagaita wuta da aka kulla a watan da ya wuce da ya yi aiki ne a duk faɗin wannan yanki banda a donetsk da ke hannun 'yan aware inda sojojin ukraine da mayakan sa kai suke ci gaba da arangama a kullum domin kwace ikon wannan gari To madalla da haka Allah ya kawo mu karshen shirin a wannan safiyar sai kuma can da hantsi da ikon Allah ku sake jin mu da wani sabon shiri ciki har da maimaita shirin lafiya uwar jiki. Kamin nan ga gaisuwar ta yin murna ga Dr. Lawal Bukar na asibitin koyaswa da ke Maiduguri da uwar gidansa Malama Ruqayyat murnar karuwa ya mace da Allah ya ba su jiya Lahadi da fatan Allah ya raya ya sa ta zama baiwarsa ta kwarai. yanzu a madadin bello habib galadanci da kiba hero ne da kula da akin gabatar da shirye-shiryenmu da kuma injiniya jesse brooks da ya rika masa nan ne sahabo imam aliyu zan dakata in sallama da ku sai can anjima da hantsi mu zama lafiya. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.